is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita goma sha shida sai mita ashirin da biyu da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya nomad da lol niyya da kuma fara'a dukkan su a zangon fm sannan ana iya jima kai tsaye lokacin da muke watsa shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan hantsin. Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da sahabu Imam Aliyu da kuma saura abokan aiki daga Washington DC ke fata ana ci gaba da hutun kirsimeti lafiya kare dangi shi ya fatsa musu da tambarin ku ba gudu muka yi ba to shi ya sa muka bari don hmm. kada halaka jama'a mu eh. muka bar muku tambarin ku sha tambarin ku mu muna nan ne muna sarauta mu to a bayan labarai muna tafi da kashi na biyu na tattakin da muka yi domin neman bare-bari a garin Maiduguri wai me kawo wasan da suke yi ne tsakaninsu da Fulani cikin waɗanda za mu je har da Ibrahim Gaidam na fada mai martaba Shehun Barno. Kafin na Abdullahab Muhammad yana tafa da rahoto a kan tattakin da gwamna Ibrahim ɗan kwamba na jihar Gombe ya yi domin ganawa da talakawa a kwami. Mustapha Nasir Batsari yana tafa da shirin jaridun arewacin Najeriya to amma yanzu sai a gyara zama domin a ji labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. shugaban amurka barack obama zai katse hutu da yake yi a jihar hawaii ya dawo birnin washington dc domin ya ci gaba da tattaunawa da shugabannin majalisar dokokin amurka da nufin cimma yarjejeniya kan matakan rage gibi a kasafin kudin amurka kamun nan da ƙarshen shekara fadar white house ta ce shugaba obama zai tashi cikin wunin yau laraba ya iso washington da safiyar gobe alhamis a farkon makon jiya shugaba obama ya ce shi da kakakin majalisar wakilan amurka john bena har sun kusa cimma yarjejeniya da za ta kauce wa amfani da sharuɗin da za su zabta da dala miliyan dubu ɗari biyar da kudade da gwamnati take kashewa da kuma ƙarin haraji da zai taɓa kusan dukkan ma'aikata a amurka daga ranar ɗaya ga watan janairu idan ba a cimma yarjejeniya ba amma zuwa ƙarshen makon jiya lamarin sai ya wargaje daga nan kuma sai 'yan majalisa kowa ya ɗauki jakarsa suka tafi hutun kirsimeti shi ma shugaba obama da iyalansa da zai ci gaba da hutu amma zai dawo da wuri saboda wannan shawarwari. Shugaban Masar mohammed Morsi ya sa hannu kan dokar da ta ayyana fara aiki da sabon tsarin mulkin ƙasar da ake gardama a kai mataki da zai share fage domin shiga wato domin zaben shiga majalisar dokokin ƙasar cikin watanni biyu. a daren jiya talata ne shugaba Morsi ya rattaba hannu kan dokar bayan da hukumar zaben kasar ta ce kusan kashi 64 cikin 100 na masu zaɓe sun goyi bayan tsarin mulkin a zaben da aka yi cikin wannan wata na raba gardama. amma masu zanga-zanga waɗanda suka fusata da sakamakon zaben sun hau kan titunan birnin alkahira inda suka kona tayoyi suka hana motoci zirga-zirga ƙungiyoyin 'yan baruwa na da waɗanda su ma ba su damu da batun danganta madafun iko da addini ba sun ce an yi watsi da bukatunsu a lokacin da ake rubuta daftarin tsarin mulkin ha kuma wasu masu adawa suka ce kundin bai yi la'akari da hakkin mata ba yan adawa sun yi alwashin za su ci gaba da maya kan wannan tsarin mulki a najeriya yan bindiga arewa maso gabashin kasar sun kashe akalla mutane shida cikin daren jiya talata da suka buɗe wuta kan wani coci lokacin da ake ibadar shigar kirsimeti jamai da mazauna wurin suka ce an kai harin ne bayan tsakar dare a wani ƙauye da ke wajen birnin Potoskum cikin jihar Yobe. Babu wani ko ƙungiya da ta fito nan da nan ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Jihar Yobe dai makwabciyar jihar Borno ce inda nan ne helkwatar ƙungiyar Boko Haram mai zazzafar ra'ayi. Ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama suka ce ƙungiyar ta kashe fiye da mutane dubu ɗaya cikin shekaru hudu da suka wuce. Ƙungiyar Boko Haram tana auna hare-harenta ne kan coci-coci lokacin Kirsimeti a dubu biyu da goma da kuma a bara. harin da ƙungiyar ta kai bara ta kashe fiye da mutane arba'in. Ƙungiyar tana yaƙi ne aka ce da nufin kafa tsarin shari'a a arewacin Najeriya inda galibi mazauna yankin musulmi ne. A cikin hurbar Kirsimeti da ya gabatar jiya Talata, Papa Roma Benedict ya yi addu'ar Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya inda ya ce ayyukan ta'addanci na salon ƙauyenci suke ritsawa da mutane musamman tsakankanin Kiristoci. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Afghanistan wani ɗan ƙunar baƙin wake cikin mota ya tada nakiyoyi kusa da wani sansanin sojin Amurka a gabashin ƙasar. Jaman tsaro suka ce an harin ya kashe aƙalla mutane uku. Jaman afghanistan suka ce yau laraba kai harin kusa da wani sansanin soja da kuma tashar saukar jirage a birnin homs mai fama da rigingimu kusa da kan iyakar ƙasar da kuma a pakistan Ƙungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai harin wadda ya kuma jikkata wasu mutane masu yawa. An kai harin ne kwana biyu bayan da wata 'yar sandan kasar ta harbe ta kashe wani ba Amurke mai bada shawara ga hukumomin tsaron kasar a Kabul, lamari da ya kuma sake tado da damuwa kan yadda hukumomin ƙasar za su tafiyar da harkokin tsaro bayan da dukkan sojojin kasashen waje suka fice daga kasar a 2014. hukumomin kasar suka ce yar sandan yar asalin kasar iran ce amma babu wata shaida da ta danganta ta da kungiyoyin mayakan sa kai Yau Laraba jirgin ƙasa da ya fi kowanne irinsa gudu a duniya ya fara aiki a ƙasar China. Da misalin karfe tara na safe agogon Beijing jirgin farko daga birnin kan hanyar sa zuwa Guangzhou mai nisan kilomita 2,298 ya tashi, sannan jirgi na biyu zai bi bayan sa a ɗaya. jirage da za su bi wannan hanya za su yi tafiyar kilomita 300 kowane awa ɗaya wadda zai rage tsawon tafiya tsakanin beijing da babban birnin hada-hadar kuɗi da ke kudancin ƙasar zuwa awa takwas daga awa 20 gwamnatin china tana shirin gina hanyoyin dogo na jiragen ƙasa masu ɗan karen gudu waɗanda za su yi aiki daga gabashin ƙasar zuwa yamma nan da waɗanda za su bi arewa zuwa kudancin ƙasar hudu-hudu nan da shekara ta 2020 Wani kurtun ɗan sanda a Indiya wadda aka ji wa mummunan rauni a wani gagarumin zanga-zanga na nuna ɓacin rai kan fyaɗen giwa ta faɗi da aka yi wata ɗaliba ya mutu a wani asibiti da ke birnin New Delhi. Hukumomin ƙasar suka ce ɗan sandan ya mutu ne jiya talata kwanaki biyu bayan da gungun mutane masu zanga-zanga suka far masa a rangama da suka yi da ƴan sanda. Zanga-zangar ta ranar Lahadi ta faru ne yayin da ƴan sanda suke ƙoƙarin shawo kan masu zanga-zanga waɗanda suke ƙara fusata kyan fyaɗe da kuma dukan wata ɗaliba da ke karatun likita a yar shekaru 23 da haihuwa lamarin da ya ku a farkon wannan wata. Imam Aliyu ya karanto mana labaran duniya. To madalla bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Gombe inda gwamna Ibrahim ɗan Kwambo ya tattaki zuwa kwami domin ji daga bakin talakawa kan abubuwan da suka fi su. Ya mai girma muna fata Allah ya sa in mun koka daga cikin waɗanda za ka iya Allah iya maka mana muna bukatar ruwa hanya ma'aikata ga matasan mu nan suke wajen da suke da bukata da farko mai girma a nan kwami ta gabas muna da ɗimbin matasa waɗanda suka yi karatun sakandare babu muna roƙo mai girma a girgiro mana da irin makarantar na na vocational su koyi sana'o'i daban-daban ta yadda za su samu su rike kansu na biyu asibitocin da muke da shi duka asibitoci ne wanda ƙanana ce bai kai matsayin asibitin general ba saboda haka muna roƙo mai girma a fara da mana ita ta zama asibitin babbar asibiti ta general hospital. talakawan jihar gombe kenan ke gabatar da su kai tsaye a wani sabon lale da gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo ya bullo da shi domin baiwa al'ummar jihar bayyana irin abubuwan da suke son gwamnati ta aiwatar musu a maimakon gwamnati ta yi gaban kanta a lokacin da za a gudanar da irin ayyukan da kasafin kuɗi zai kunsa shi ma gwamna bayan hassan dan kwambo ya mai da jawabi kan bukatun da jama'a suka gabatar masa yau mu mutanen kwame mun taru mun zauna da mu da mu domin mu dubi 'yan koke mu ɗaya ko biyu wadda muka ga sun dame mu ko kuma muke so samu gwamnati kai mana kuma daga yadda aka saurara daga report na world war guda shida da aka yi akwai bukatu na makaranti akwai bukata na ruwan sha na lantarki da sauran to kamar yadda aka zayyana waɗannan bukatu allah cikin su za mu koma mu duba waɗannan bukatu mu sa su a yadda za mu iya yin su kamar yadda ya kamata dole a duba wanda za a yi shi yanzu yanzu wani ma muna zaune nan kuna gani ina ba wa chairman instruction akan yaje a fara yin waɗannan Sani na ji ta bakin barista Ibrahim Jalo dangane da wannan sabon lale da gwamnan ya bullo da shi. Shi ne ma abun da zai sa siyasarsa ta yi kyau kana wajen na wajen. Wani ya tambayi janar hospital in ba a tambaye su ba ba a san bukatan su ba wani ya ce a'a suna son vocational training center yaran su sun yawa Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya mai zama zaki Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara Ubangijin Allah Allah ka ba mu gabara madogara To masu sauraro kafin mu ci gaba ga wani waka ta Abonish Adinu 'yar ƙasar Habasha. ዛሬ ጹሜን አደር እጅጉም ከብቶኛል። አይ ባልበላው አንጀቴ ሰው አስቀይሞኛል። አይ ይነገራ ይነገር ይነገር ይታወቅ ሁሉም Lena, get, Lena, get, ጾሜን አድር እጅጉን ከፍቶኛል አይ ባልበላው አንጀቴ ሰው አስቀይሞኛል Bonish Adinu kenan to a kashin farko na rahoton musamman kan bambancin kanuri da bare-bari mun ji ta bakin wasu mutane a garin Maiduguri yanzu har fada mai mataba shehun barno za mu tafi. A bayan da muka karaɗe cikin Maiduguri muna neman babarbare bari mu doshi inda za mu samu kwakwar amsa. To masu sauraro yanzu dai ga dai a kofar fadar mai martaba shehun barno kuma muna tare da Alhaji Ibrahim Gaidan a takwarana wai tun shigowa na nan cikin Maiduguri labarin da nake samu shine cewa duk cikin Maiduguri nan fa gaba daya har zuwa ƙasar Borno gaba daya babu babbar bare ko guda daya. A'a wannan ƙarya ne. a rabin bauchi ma duk bare bare ne suka gudu daga nan to me ka batun bauchi kuma a cikin wannan magana don kai mutumin bauchi ne ko ka zama babbar ne a to ni ba babbar bare bane amma tambaya nake cewa yanzu nan maiduguri na akwai babbar bare akwai su to ni ban ga ko guda ɗaya ba nuna mun guda ɗaya percent duk su ne anan ma an ka lissafa su yanzu kamar alam kamar alam misali anan fadar mai martaba akwai bare bare 90 percent if not 95 percent duk bare bare ne to wai Alhaji Ibrahim Gaidam kai babbar bare ne kan kwarai da gaske ba manja nake daga gaidan. To wai ina so ina bambanci tsakanin babarbare da kuma kanuri ban gane ba saboda ina jin ana amfani da kalmomin daban-daban haka. Da suna kiran su bare-bare nan duk babbare duniya nan daga kanuri suka fita wato kanuri nan tun daga yaman. Hmm. Kabla mauludin nabi alaihi salatu wassalam da shekaru dubu. Hmm. kakanninmu suka fara kaura daga can sun zo sun kafa ga zargamu daga nan ne duk mutanen kabirun da kana ganin nan wanda ana ce ma kare kare gizim bolawa bamange mabar kotoko suburti da sauransu dukkansu daga gobe da suke wai shan ina bambanci tsakanin bare da kuma kanuri kanuri tana magana ma'ana shine kaman wani abu yake walkiya haka muke mu barbaren siyasa mana ce mana kanuri to ina ma'anar babarbare ko kuma barbanci ni babarbaren nan da ka faɗa da hausa ne baka ce da barbarci ba balle yi maka fasara ka ce babarbare amma baka tambaye ni da wani ma'ana daban ba hmm. da hausa ka tambaye ni wai ɗazuji ne wani ah, bafulati ne muka da shi a gefe yake cewa ai duk wani wanda yake magana da harshen kanuri bawan bafulatari ne ina gaskiyar wannan magana riya yake barawa ne mutumin kawai wanda gidansa ma gindin bishiya ne kada ka yarda <laughs> eh? eh kai fulani ne a wai tambaya kai nake ba tambaya ba ni ne zaka tambaya ba su garin su gindin bishiya ne kuma bayan muske ta yaya aka yi suka zama bayan ku a bayan yaki-yaki. Hmm. daga nan ne muka shiga muka shiga abokin wasa da su suna kira mu mu ma bayi ne mu ma muna ce musu bayi mu ne don saboda mun sha wahala hannun su kuma sun sha wahala hannun mu haka ne ina maganan tambari ka manta ko ba gaya maka ba a wai to ai da na son tambaye ka dazu ka fara maganan bauchi nake son tambaye ka wai shin tambarin nan da ake kada a bauchi wai ina ya fito ne tare dangi hmm? kare dangi hmm. shi ya kwatsa da tambarin ku ba gudu muka yi ba <laughs> kibiya kare dangi wato zabgai kenan wato to shi ya sa muka bari don kada mm. halaka jama mu eh. muka bar muku tambarin ku sha tambarin ku mu muna nan tsaye muna sarauta mu to jama'a da muka bar fadar mai martaba shehun borno sai ga mu kuma a gidan gwamnan jihar borno inda nan ma muka tarar da wani malami a ina sunan kamalan sunan malam da Malam Madu ka ga mun babarbare ko a cikin wannan gari tun shigowar ka garin nan? Insha Allah sosai da yawa ma. Da yawa kamar guda nawa ka gani? ai ba iyaka gaba daya mutanen garin bare-bare ne. To an ce ba barbare ko guda ɗaya Maiduguri? Ah, su waye masu mulkin garin? Hmm? Su waye masu mulkin garin an su ne. Bare-bare su suke mulkin garin nan? Har kololuwa. Hmm. baki kiɗin su kanuri ne. ba, Kai menene to? Ni ma kanuri ne. To, ah, to kuma sai na ji ka ce kanurin muna maganan bare bare ne kuma yanzu na ji ka ambaci kanurin. Bare bare wannan ta harshen Hausa ne amma an yi aka da kanuri ne. To, wato kanuri sunan kabilar kanuri sunan harshen fa. Shine kanurin kenan. To yanzu idan kana magana zan ce kana magana da kanuranci kenan ko kuma zan ce kana magana kanuri. Eh to zaka ce kana magana da kanuranci. Ka hausance kenan. To wai ina gaskiyar labarin da ake cewa ku bayan Fulani ne. a'a wannan ina nesa ba kusa ba ma ina mun fi karfin fulani ai to ta ina ko ba karfin su ta mun shugabannin su ai gaba kidaya yanzu duk kasan Borno Kaduba ai ba inda ma fulani kollawa na fulani ba mu haba yanzu ka je kamar kasashen fulani inda suke kamar gasu nan a zuba a kamaru gasu a chad gasu a najeriya gasu a ghana ga mali ga senegal duk gaba duk inda ka je waɗannan kasashe za ka samu fulani duk ku kuke mulkin su a to an can din ai mun nan ne mu majority yanzu ka ji difa ga bare bare da yawa Amma ka je Kano ma Kano ma ba muna da hakimi ba ma. To. Na Kanure. Eh? Ai. To. Akwai hakimin yan Kanuri yanzu haka a Yola? A a wannan ban da sani. Haba a birnin Gaundare a ƙasar Kamaru fa. Na Yola ban sani ba ballen Gaundare eh? amma. Wato dai ka yarda da cewa dai bare bare bayan Fulani kenan. A a wannan ba zan yarda ba. sai dai ce abokanin wasa dai amma batun bare bare bayan fulani kam mun jin ba to me kenan ba zai yi ba ba zai yi ba eh wai to na na son tambaye ka me me bultu da harshen kanuri a ah, to ka faɗa yan bultun kenan eh me bultu ka faɗa min shi da Hausa kura ka taɓa jin labarin bultu da babarbare <laughs> ba taɓa ji ba to na gode malam madu wai a rahoto na gaba za mu ji hujjojin da aka gabatar cewar babu babarbare ko guda ɗaya a duniya kafin mu kammala rahotannin kuwa sai mun nemi fulani domin mu ji ko za su iya amsar bashinsu da kanuri suka ci ibrahim alfa daga maiduguri har ma shaihu mai dabara ne babban kifi ai sai babbar gora babban kifi ai sai babban gora jama'ar Borno duk suna gaishe To, makasudin waɗannan rahotannin dai shine ikirarin da wani masanin tarihi da rayuwar bil'adama a duniya ya yi mini a lokacin a can Maiduguri cewa su Kanuri ba bare-bari ba ne, domin a zahiri kabilar bare-bari su ne ƙabilar nan ta Berber da ke Afirka ta Arewa kuma Hausawa ne kawai suka sanya musu wannan suna wato bare-bari ba tare da bambanta su da al'ummar berber na arewacin Afirka ba wato tun wancan zamani ɗaruruwan shekarun da suka shige kenan. Masu sauraro ga Mustapha Nasiru ba tsare da Shirin Jaridun Arewacin Najeriya. Sarhin jaridun Arewacin Najeriya zai fara ne da jaridar Leadership wadda ta yi ɗaya daga cikin labaranta da ya shafi bukukuwan Kirsimati da ake gudanarwa a halin yanzu. Jaridar ta ambato shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya Pasto Orise Japo da kungiyar dattawan Arewacin Najeriya da kuma shugaban Majalisar Dattawan Najeriya sannan da gwamnonin kasar suna kiran da haɗa kai domin ɗorewar zaman lafiya. Haka zalika jaridar ta leadership ta ruwaito cewa shugaba Jonathan da kuma tsohon shugaban Najeriya Obasanjo sun gana a asirce dangane da batun shiryawarsu. Jaridar ta ce Obasanjo ya sanya sanya sharaɗin cewa lalle ne shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar pdp ya fito daga yankin kudu maso yammacin najeriya amma a nata gefen jaridar daily trust ta yi babban labarin ta ne da cewa jihar kaduna ta samu sabon mataimakin gwamna jaridar ta ce gwamnan jihar alhaji muktar ramalan yero ya mika sunan ambasada nuhu bajoga a majalisar dokokin jihar domin neman amincewarsu akan wannan mukami na mataimakin gwamnan jihar har ila yau dai muna nan a jaridar ta daily trust amma a shafinta na shidda inda ta ce jami'an tsaron jtf sun yi binciken kwakwab a wasu gidaje da ke birnin kano jaridar ta ce jami'an tsaron bayan sun bincike waɗannan gidaje a ranar litinin dinnan da ta gabata a unguwannin sabuwar gandu tukuntawa mai dille da kuma gidan maza sun yi awon gaba da wasu mutane uku da ake zaton 'yan ta'adda ne. sai dai a nata gehen jaridar blueprint a shafinta na biyar ta bugu wani labari da ke nuna cewa gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz yari ya mika takardar gargaɗi ga sarkin zurmi jaridar ta ce gwamnatin jihar zamfara ta ɗauki wannan mataki ne saboda kalaman da sarkin na zurmi alhaji abubakar atiku ya yi na cewa gwamnatin jihar ta gaza wajen samar da ingantaccen tsaro a jihar wata kotu a jihar bauchi ta bayar da umarnin da a kamo mata ɗan majalisar wakilan najeriya mai wakiltar mazaɓin kefi karu da kuma kokuna da ke jihar Nasarawa a arewacin Najeriya. Har ila yau dai wannan labari yana cikin shafi na tara na jaridar ta Blueprint. Jaridar ta ce kotun ta ɗauki matakin ne saboda bashin sama da naira miliyan takwas da dubu ɗari tara na hatsi da ɗan majalisar ya sau bai biya ba A ƙarshe za mu kammala sharhin jaridun Arewacin Najeriya ne da jaridar People's Daily, wadda ta ce jami'an tsaro sun cafke wakilin jaridar Almizan a jihar Kaduna. Jaridar ta People's Daily ta ce editan jaridar ta Almizan da ake bugawa a harshen Hausa ya ce wasu jami'an tsaro sanye da kayan sojoji suka yi awon gaba da ma'aikacin shi mai suna Aliyu Sale da safiyar Litinin ɗinnan da ta gabata a Kaduna. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To masu sauraro ga wasu daga cikin ra'ayoyin kunan. Salamu alaikum Radio Amurka. Magana shugaba Iliya ne kanti da shayi ga cikin daura Najeriya. dan Allah Radio Amerika ina so ku mika mana godiya ga rediyon kitar ta magariya da kuma kita da rediyon haɗin kai na magarya amma ina nan ina tambaya duk Allah da annabi na ji kuna zanen da ake kama ku a rediyon Nijar amma ban taɓa jin kun yi magana ana kama ku a rediyon Kita da Magarya ko kuma rediyo haɗin kai na Magarya a wannan rediyo guda biyu to dan Allah gana mun je wannan magana ta ta isa kunnen ku to dan Allah ina so ku biya mana bukata akan wannan magana ta ba sauraron ku yau da kullum shugaba Iliya ne kan titi shayi cikin daura Najeriya. Salamu alaikum muya Amurka suna magana da naku Basiru mai tireda ba kowai zaɓe ra'ayi suru lokal gama jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Yau don Allah da annabi ku faɗa ma sabon gwamnan jihar Kaduna wannan da Allah ya ba shi na a gwamna ina tsaya shi nuna Ubangiji Allah ya sa abin na ce shi ne zama alheri gare. sannan mataimakin shi da ɗauko don Allah da annabi su yi tahiyar daidai wa daida kowan su kada ce amana wani san cewa Kaduna kaddauna ya faɗi ya ce don Allah da annabi ya bi musu wasiya kada wani rikici ya tashi don haka da Allah kada a nuna wasu wakida ko wani bambanci Najeriya gaba da arewa ta muta. Assalamu alaikum muryar Amurka sunana Gamba Barau Fataskun daga jihar Yobe. muryar amurka ku miƙa min sako na wajen wasu daga cikin direbobi masu tafiya akan hanyoyi kamar hanyar mata kano zuwa maiduguri da cewa don allah don annabi a guji irin gudu da ake yi a wannan hanya saboda hanyoyin namu yawanci sabi ne kuma ba shi da yawancinsu yan haka ba a sati tsakanin azare da fataskun sai hatsari muna asarar rayukanmu sunana gamba barau fataskum da yau na gode mai amurka assalamu alaikum wa rahmatullah sunana usman sufa manajan kananzir doru jihar bauchi najeriya a dan allah na zan mika ra'ayina game da gwamnan jihar bauchi saboda a gaskiya fi lai hanyoyin karkara gaf kaf ba su da kyau ba inda ake bi yanzu da damina ya dauke da ya ce ya kyau ko da gire da turo ya share mana wurar kawikon amma saboda Allah ba a yi to me na gwamnati gwamnatin nan ainihin abin da muke so a mana kenan mu mutanen karkara ga hanyoyi sun baci sun daukewa ruwa hanyoyi sun baci ba a gyara mana komai a karkarar mu ba a yi komai ba abin da ake saboda haka nake da roƙon dan Allah gwamnan jihar Bauchi ya yi ko da gire da turo kauyuka saboda mu samu sikiri ya dan dinga gudana a kauyukan mu a kokari daban ma da kamar kuma Bauchi ta yankin a kun da kwanakin nan mu huta lafiya ni ne naku kuma tufa goro manjan kanajir kasuwar lodi jihar bauchi najeriya assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka ni ne tijjani nan garki magabatawa ra'ayina zuwa ga shugabannin nan namu na arewa da allah ku kawo mana hanya mafita gashi an yi sallolin na a takure kin kuma da mata zo a takure to mu talakan najeriya da wani zamu mun kai abin sai da mu kasuwa ba mu sai da ba kasa ba kuɗi ra'ayi bisalamu mu huta lafiya mai magana tijjani lol garki magabasa mashi local government katsina state nigeria na gode a halin yanzu ga takaddatun labaran duniya shugaban Amurka Barack Obama zai katse hutunsa da yake yi a jihar Hawaii ya dawo nan birnin Washington domin ya ci gaba da tattaunawa da shugabannin Majalisar Dokokin Amurka da nufin cimma yarjejeniya kan matakan rage gibi a kasafin kuɗin Amurkan kamun nan da karshen shekara. Shugaban Masar Mohammed Morsi ya sa hannu kan dokar da ta ayyana fara aiki da sabon tsarin mulkin kasar da ake gardama a kai, mataki da zai share fage domin gudanar da zaben shiga majalisar dokokin kasar cikin wata biyu. A Najeriya kuma 'yan bindiga a arewa maso gabashin ƙasar sun kashe akalla mutane shida cikin daren jiya talata da suka buɗe wuta kan wani coci inda ake ibadar shigar Kirsimeti. To da takardattun labarun nan muka zo ga ƙarshen shirma wannan lokaci sai kuma can zuwa la'asar da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Chadi da Kamaru. wato karfe uku kenan agogon Ghana za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen. kafona wani lokaci a madadin sahabu Imam Aliyu wanda aka ji da labaran duniya da da Diodone wanda ya kula da ɗakinmu na watsa shirye-shirye. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa. has